الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda muka ambata jiya cikin taimakon Allah yau za mu tashi a farkon suratun nur sai Allah maɗaukin sarki ya ce bismillahirrahmanirrahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور سورة مدنية ma'ana an saukar da ita bayan hijirar annabi muhammad الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wannan sura sura ce da take da muhimmanci in son samu ne ana so kowane musulmi ya haddace ta ya kuma san dokokin da ta kunsa allah ta'ala ya sa mu dace musamman mata ana bukatar su haddace wannan sura su mata kyakkyawar fahimta aisha radiyallahu anha tana cewa ba gwaninta ce kuke yi wa mata ba ku gina kantama kantaman benaye ku sa su a ciki ta ce idan kuna so ku yi wa mata gwaninta ku sa su su haddace suratun nur su fahimci dokokin da ke cikinta sayyidina umar radiyallahu anhu ya rubuta takarda zuwa ga mutanen kufa a cikin takardar yake cewa allimu nisa'akum suratun nur ku yi kokari ku koya wa matayenku suratun nur su santa su san hukunce-hukuncen da ke cikinta domin sura ce da ta yi maganganu akan matsaloli da yawa da suka shafi rayuwar al'umma ta yi magana akan zina da hukuncin mazinata ta yi magana akan hukuncin auren mazinaci ko mazinaciya ta yi magana akan kazafi ta yi magana akan li'ani yadda za a yi idan mutum ya tuhumi matarsa da zina ta yi magana akan hatsarin yaduwar alfasha cikin al'umma musulmai ta yi magana akan yadda ake shiga gidaddaji ta yi magana akan suturar mata ta yi magana akan aure da muhimmancinsa ta yi magana akan hana tilasta waliyai waliyai su tilasta wa 'ya'yayensu ko su ɗora su akan hanya ta zina ta yi magana akan lullube da hijabi ta yi magana akan tsofaffi ya za su rayu ta yi magana akan wani lokaci ne ‘ya'ya ya kamata su shiga akan iyayensu ta yi maganan zamantakewa a cikin gida ta yi magana akan matsaloli masu yawa da suke da alaka da rayuwar al'umma Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce wannan ne dalilin da ya sa Allah ya fara surar da wani uslubi da babu wata sura a ƙur'ani mai girma da Allah ya fara ta da irin wannan uslubi Allah sai ya ce suratun anzalnaha wannan sura ce wacce muka saukar da ita ji Allah madaukakin sarki kaga tun daga nan zaka gane akwai wata magana a ciki yau sauran surorin Qur'ani wa ya saukar da su Allah ya saukar da su amma ita wannan sai keɓance ta ce suratun anzalnaha wannan wata sura ce ta musamman da muka saukar da ita ji Allah bayan mun saukar da ita wa faradnaha sannan dokoki da ke cikinta muka mai da su suka zama bayan din ordinances wato suka zama dokoki ne da aka farlanta wa al'umma yin aiki da su wasu malamai suka ce wa faradnaha ai wa qaddanaha wato mun kasa ta kashi kashi domin yanayin dokoki da hukunce hukunce wanda ainihin wato sura ta kunsa Allah ya ce wa anzalna fiha ayatin bayyinatin mun saukar a cikin wannan sura ayoyi bayyananu in ji Allah maɗaukin sarki wayanda suka yi bayani dalla-dalla ƙarara gwari-gwari duk daƙiƙancinka da sakarcinka sai ka fahimci mai Allah yake faɗa a cikin surar shine wa fi ha ayatin bayyanatin saboda me Allah ya ce la'allakum tadhakkarun domin ku wa'aztu ku bi wayannan dokoki da Allah maɗaukin sarki ya saukar Allah ka ba mu ikon kiyaye dokoki da ke cikin wannan sura alarar masu yi Allah ya ce mai a gaba azani ya tuwa zani fajili dukulla wahidin min humami a ta jalda wala ta hudkun bihi mara fatun fi dinin lahi in kuntum tu'minuna billah كنتم wal بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين sai Allah madaukin sarki ya fara magana akan hukuncin da ya shafi zina abin da ake cewa zina shine ka yi saduwa ka aikata saduwa ko jima'i da matar da ba matarka ce ta aure ba ba kuma tare da an samu shubuha ba kana bisa sani wannan shine abin da ake cewa me shine abin da ake cewa zina duk lokacin da mutum ya sadu da mace ba matarsa ta aure ba kuma ba tare da an samu shubuha ba kuma yana sani to a lokacin ne ya aikata abin da ake cewa zina me ake nufi ba tare da an samu shubuha ba tana yi wa ya zaune kana zaune tare da mata ka ɗauka matarka ce ta aure amma akwai abin da ya faru da wannan abin da ya faru ya sa auren da aka ɗaura bai ɗauru ba ko akwai matsala da ta warware auren kai da ita duka ba ku sani ba sai ka ci gaba da zama da ita kamin lokacin da za ka gane to lokacin da kuka gane aka samu gyara kwanciyar aure da kai da ita a wancan lokacin ba za a ce ka yi zina a maka hukuncin zina ba da ake nufi ba tare da an samu shubuha ba wato abinda ake nufi da kana sane tana yiwuwa ka kwanta da mace ka ɗauka matarka ce alhali ba matarka ba ce misali kai ne kana da mata na matar tana cikin ɗakinka tana cikin gidanka kai kuma ka dawo tafiya misali da daddare kuma aka yi rashin sa'a matsalar najeriya ta wutar lantarki ba wutar lantarki to ashe shigo wannan da kai an samu kuskure ita matarka ta tafi anguwa ba tare da izinin ka ba saboda haka baka san bata gidan ba daidai sanda ta tafi anguwa sai wata bakuwa mai suna ba matar taka ba ita kuma bakuwa ta zo sai aka ce ai wance bata nan ta fita sai ta ce bari in zauna in jira ta sai ta zauna bakin gado shiru shiru sai bacci ya kwashe ta da bacci ya kwashe ta sai ta tuntsira kan gado kai kuma ya zuga ka ka dawo ba wutar lantarki kaɗan lalu laluba haka sai gaji mutum a kan gada an samu matsala ko ba a samu matsala ba na'am amma kai a yaƙininka ka ɗauka waye ka ɗauka matarka ce ga a nan gurin wani abu ya kasance tare da wata mata da ba matarka ba watakila sanda za ta farka kayi nisa ita kuma ta ji kunya da tsoron ta ihu sai abin ya tafi a haka to ba za a ce kayi zina a kamo ka a maka hukuncin mazinaci ba saboda a nan gurin ba kana sani ka aikata ba saboda haka wannan shine abin da ake cewa zina idan ka aikata tare da waɗannan sharuɗa da muka ambata a baya Allah ta'ala ya sa mu dace to ita zina a tarihin duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun al'ummar da ta ce zina abu ne mai kyau ba duk duniya tarihin duniya in ka bi da al'ummomin da suka gabata tun daga yahudawa zuwa al'ummar nasara zuwa mutanen farisa mutanen rum zuwa ainihin daular larabawa mutanen ƙasar hindu dukkan ƙasashen duniya in ka bi tarihin al'ummominsu ba a taɓa samun wata al'umma da ta ce zina abu ne mai kyau ba duk al'ummar duniya ta yi ittifaki zina abu ne marar kyau sai dai inda aka yi sabani ne laifi ne wanda in ka aikata akwai bukatar a maka hukunci ko dai kawai a ce baka kyauta ba wannan shi ne wato sabanin da aka samu a tsakanin al'ummomi idan ka karanta tarihin duniya za ka ga wasu sun ɗauki zina laifi ne da in ka yi kamata a maka hukunci wasu sun ɗauka ba laifi ne da za a maka hukunci ba baka kyauta ba amma dai a barta a haka wasu sai su ce a idan kai zina da wacce kuna ɗabaka ɗaya kai talaka ne kai zina da 'yar talakawa to ba laifi ba ne amma in kai zina da wacce ba ɗabaka ɗaya kuke ba kai talaka kai zina da 'yar masu kuɗi ko 'yar masu mulki a nan sai su ce ka aikata laifi wasu idan kai zina da yarinya gama gari to baka aikata laifi ba idan ka yi zina da 'yar fada ko wani fafaroma to a nan ka aikata laifi wasu ko ina da irin yadda suke ɗaukan hukuncin wasu su ce in ka yi zina da matar aure to wannan ba laifi abin nan laifi ne in ba ta da aure nan kuma ba laifi ba ne wasu kuma su ce idan ka yi zina da ita ba ta yadda ba abin da ake cewa rape to nan ka aikata laifi amma idan ka yi zina da ita da yaddarta da amincewarta to nan ba ka aikata laifi ba abinda kuka yi kawai kun yi soyayya ne tare da ita idan ka kalli dokokin nasara sun fi tafiya zuwa wannan tsarin hatta dokokin da aka wo mana dakonsu ta jirgin ruwa aka shigo mana da sunan najeriya dokoki na penal court kundin dokokin arewa idan ka karanta za ka ga wato wanda ya yi zina da mace bisa yarda ta da amincewarta duk da an ce laifi ne amma ba a ɗauke shi wani laifi da ya taka kara ya karya ba idan ka kalli hukuncin sabanin hukuncin rep misali idan ka ɗauki penal code section 387 zuwa section 388 abinda aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife and such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or is fine or is boss wannan aya ce a cikin penal code abinda ayar ta faɗa shine wai dukkan mutum wanda addininsa ko al'adarsa ta ɗauki zina laifi ne kenan wanda addininsa bai ɗauka laifi ba ko al'adarsa ba ta ɗauka laifi ba ba za a hukunta shi an da wannan provision din ba sai wanda yake subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense to mutumin da ya cika wannan sharuɗa idan ya yi zina da mata wace wato ya san ba matarsa ba ce ko an samu dalilai da suka kai su gamsar da shi ya san wannan ba matarsa ba ce sannan zinar da ya da ita ba da ƙarfi ya ba ba rafin ɗinta ya ba to ya aikata laifin da za a hukunta shi ɗaurin shekara uku ko a masa tara ko a haɗa masa duka kun ga aka ce which may extend duk sanda penal court ta yi amfani da kalmar may to is subject to discretion of the honorable judge an ba alkali zaɓi ne kada ya da hukuncin ya wuce shekara uku amma yana iya yin ƙasa da haka yana iya ɗaure ka wata ɗaya ko wata biyu yana iya maka taron naira ɗari uku shikenan ya sallame ka wanda kai zina da yasa shikenan an shashi masilla sai dai yadda aka yi an je lahira in yi so a gyara to kun ga amma wanda ya yi wa mace fyaɗe in ba da amincewarta ba ne za a ɗaure ka har ɗaurin da ya kai shekara goma sha biyar ko ma a maka ɗaure rai da rai kun ga sai suka bambanta zinar idan da amincewar ta kai ba laifi ba ne soyayya ce to amma duk da haka dai bari a ɗanyi wani abu in ba da amincewar ta ba to a nan ne ka aikata laifi to tarihin duniya duka ya yadda zina ba abu ne mai kyau ba sai dai wato an yi sabani akan za a hukunta ka ko ba za a hukunta ka ba me yasa duniya ta yi ittifaki zina tana da matsala saboda duk lokacin da al'umma ta mai da hanyar sha'awarta da biyan bukatar sha'awarta za ta yi shi ne ta hanyar zina to wannan al'umma za ta kare a bayan ƙasa za a kai lokacin da al'umma ta kare gaba ɗaya to saboda a yi saving na human species wato ya zama na ɗan adam bai ƙare a bayan ƙasa ba to shi yasa duniya ta kyamaci zina domin shi mazinaci yayin da yake zina da mace ba abin da baya so kamar ta samu ciki haka ne ko ba haka bane yanzu mazinaci ya zina da mace ta samu ciki an yi sa'a ko an yi rashin sa'a an yi rashin sa'a ango in ya kwanta da amarya sai ta samu ciki an yi sa'a ko an yi rashin sa'a an yi sa'a to wannan shine bambanci to tun da ita zina ƙida ta ba ta son haihuwa buƙatar ta duk ƙobobin haihuwa a toshe to kaga ana tsufa ana mutuwa sannan ba a haihu kanana za a kare ko ba za a ƙare ba za a kare kuma yawan al'umma na daga abubuwan da ake alfahari da shi shi yasa da mai yan malfa ya fito yana maganan cewa za a ƙayyade aure a Najeriya za a ƙayyade haihuwa a Najeriya muka fito ƙarara muka yi challenge ɗinsa muka ce wannan zancen banza ne da wofi just a zero behind a decimal point bisa wannan muka yi kira muka ce mazaje ku yi ta aure domin ku karya wannan doka da mai yan malfa zo da ita mai mata ɗaya walfauru da gaggautawa farurun farilla ne ya karo ta biyu mai biyu ya karo ta uku mai uku ya karo ta hudu mai hudu wa dalku da cuccuɗawa fararun farilla ne a ta turo yara suna zuwa duniya an gane karatu saboda ba za mu gamsu da wannan ba kasashen da suka dakatar da haihuwa a duniya mun ga halin da suka shiga ciki yanzu idan ka je wasu kasashe irin kasar japan irin kasar sweden saboda dakatar da haihuwa da suka yi ƙarshe yanzu working population ya kusa ya kare a cikin kasar wannan ya jawo tsadan lebo ya jawo matsaloli yanzu mace in ta samu ciki akwai kyauta ta musamman da za a yi wa mace idan ta samu ciki ta haihu ko a jirgin sama kika haihu jirgin saman kasar ko ke ba yar kasar ce. in kika haihu akwai kyautar da za a miki akwai kasashen da ke yi wa mace kyautar dala dubu ashirin saboda kawai ta samu ciki ta haihu saboda sun bi wannan hanyar da shi mai yan malafa ya zo da ita an samu matsala to kun ga daga na gaba ake ganin zurfin ruwa kuma magana in mun ƙara yawa za a rasa abinci tattalin arziki zai karye wannan shafa labari shuni ne duka 'yan najeriya ba mu mutum miliyan sittin ba kasar china suna da sama da mutum biliyan ɗaya yunwa ta kashe a kasar china lokacin da za a yi census a kasar china ma'aikatan da aka ɗauka waɗanda su za su yi aikin kirgen ma'aikatan kawai sun kai yawan 'yan najeriya wannan ma'aikatan da za su yi kirgen ba waɗanda za a kirga ba amma yanzu ana maganar karfin tattalin arziki a duniya ƙasar china ta fi ƙasar america karfin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a halin yanzu waɗanda suke da tsabar ƙarfin tattalin arziki akwai ƙasar india yanzu kasar india a wajen population suna nema su wuce kasar china halin yanzu daga nan zuwa wasu shekaru haka yana iya faruwa babban damuwa wannan ba american tunani ne abinda kuma yake damun su tun da dadewa suka yi bincike akan wasu matsaloli ne population growth na kasashe masu tasowa developing countries zai haifar wa kasarta domin kullum ya kwatanta percentage nasu a duniya yau percentage yana dropping yawansu yana raguwa ne to wannan ne dalilin da yasa ake bullo da wayannan hanyoyi to duniya ta yi adawa da zina duk sanda ka ce zaka hana haihuwa to sai ka daure wa zina gindi dan da dama daga cikin mata abin da yasa suke tsoron zina saboda kar su samu ciki ne shi yasa suke tsoro daga sanda aka ce musu ga wata hanya da za a bi shuwa banka wato ba magana daukan ciki ciki proof a yi zina ciki proof to an bude an bude wa zina kofar da ba san iya inda za ta tsaya ko inda za ta dakata ba ban sani ba ko an gane wannan wannan shine kuma zina ta kan mai da dan adam ya koma kasa da dabba yanzu dan akuya taure bunsuru in ya bi akuya da gudu yana barbara daga cikin sa akwai a sake haifa wani bunsuru saboda bunsuraye kada su kare shi ko mazinaci a duk duniya babu abin da baya so kamar a ce matar ta samu me kamar a ce matar ta samu ciki to shi musulunci da ya zo sai ya ƙara faɗaɗa kallo sai ya ɗauki zina a matsayin laifi laifi babba kuma wanda ya kai a yi wa ɗan adam hukuma a kansa saboda ya kalli matsalolin da zina take haifarwa a cikin al'umma daga cikin matsaloli da zina take haifarwa a cikin al'umma bayan zina barazana ce ga karewar 'yan adam a bayan ƙasa to har yanzu kuma zina tana salwantar da wato ainihin dangantaka yanzu idan ka samu rago ko akuya ko jaki ko wani abu mai kama da haka za ka same shi bai san wane ne yayansa ba bai san wane ne kaninsa ba babu wanda ya sani a ciki na'am security masu sacin ku rinka yin sacin daga waje kuna raba mana hankali a lokacin da ake gabatar da karatu Allah ta'ala ya samu dace na'am a lokacin da wato shi dan adam ya dauki hanyar zina to zai sake dora shi akan wannan tsari da wannan yanayi irin na dabbobi me yasa zai ɗora shi akan tsari da yanayi irin na dabbobi za a kai matsayin da dangantaka za ta warware tsakanin al'umma domin aure shi yake ɗaura dangantaka ka san wane ne babanka wane ne kawunka wane ne yayanka wane ne kaninka wane wance ita ce wace ce wato ta hanyar aure ne ake ganewa awaki da tumaki abin da ya ba su da wannan da karnuka da aladu saboda babu aure a tsakaninsu kawai duk wanda ya ga wacce ta masa ya bita ne to idan mutane su ma suka zama duk wacce suka gani kawai za su bita to za a kai matsayin da wato dan adam bai ma sanya dangantakarsa take ba ina fata an gane wannan sannan wato bayan za a maida dan adam ya koma kamar dabba yakan ma wato gaza dabba wani lokaci yanzu idan bunsuru ya bi akuya da gudu da barbara akuyar za ta tsaya sai ta yi fitsari shi kuma sai ya sa hancinsa karkashin fitsarin yadda fitsarin zai ɗiga akan hancinsa hancinsa wato a wannan lokaci zai shaƙi wato iskar fitsarin idan ya shaƙa dama ta hanyar fitsari ake gane abin da ke cikin mahaifa yanzu idan matarka ka je a mata pregnancy test wajen likita a gane tana da ciki ko ba ta da ciki me za a ce ta kawo sai a ce ta kawo urine ko ta kawo fitsari saboda ta hanyar sani ake gane abin da ke cikin mahaifa to wa'annan na'urori da likita zai yi amfani da su ya yi diagnosing ya gane wannan matar tana da ciki ko ba ta da shi shi bunsuru gaba ɗaya wa'annan laboratory equipment in Allah ya tara masa su a kwakwalwarsa saboda haka da ya sinsina nan take kwakwalwarsa za ta yi diagnosing sai ya gane wannan akuyar tana da ciki ko ba ta da ciki idan tana bata da ciki to Allah bai hana shi bin akwai da bata da ciki ba sai a ci gaba da ranka yawa idan tana da ciki Allah ya hana shi bin akwai da take da ciki kawai sai ya rabu da ita ita ta gabar shi kuma ina shi kuma ya yamma to kaga bunsuru an hana shi ya bi akuya mai ciki ya haƙura kai an hana ka ka bi matar banza sai ka gagara haƙuri idan duniya da adalci kai da bunsurun nan wafi hankali kaga idan duniya da gaskiya ka koma ƙasa da wannan bunsurun wannan bunsurun ya fi ka basira da sanin ya kamata to wannan yana daga abin da wato musulunci ya kalla abu na biyu da musulunci ya kalla zina tana kawo illa wa lafiyar ɗan adam domin ta hanyar zinace-zinace ana ɗaukan cututtuka da ba a san kansu ba tun musulunci yana magana an ƙi a saurara har likitoci suka fara gano ciwuwuka da dama waɗanda suke samuwa ta hanyar zinace-zinace har ya zuwa yanzu ciwon da ya fi shahara shine hiv da aids abin da ake cewa kanjamau wannan shine abin da ya fi komai shahara da kuma barazana wa duniya a halin yanzu domin idan ka duba bincike da world health organization suka yi a 2009 a wannan lokaci sun ce sun gano akwai waɗanda ke ɗauke da cutar kanjamau lahira salamu alaikum da adadinsu ya kai mutum miliyan 33.4 a duniya mutum miliyan 33 da wajen mutum 400 wannan a 2009 kuma suka ce sun gano adadin a duk shekara yana karuwa da mutum miliyan 2.700 kenan a 2009 ana da miliyan 3.400 a wato ainihin wato a 2010 kenan adadin zai kai miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya abinda miliyan talatin da shidda da dubu ɗari ɗaya idan aka ƙara shekara ɗaya zai ƙara ƙaruwa da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai haka adadin yake ƙaruwa a kowace shekara suka ce kuma a kowace shekara cutar ƙanjamau tana kashe mutane da suka kai mutum miliyan biyu a duniya duk shekara mutum miliyan biyu suna mutuwa ta hanyar cutar ƙanjamau a duniya a sanadiyar zina da luwaɗi su ne manyan hanyoyin da ake ɗaukan cutar ko ana ɗauka ta sauran hanyoyi percentage na masu ɗauka ta wayannan hanyoyin ba su da yawa hanyar da aka fi ɗaukar ta da yaɗuwarta da bazuwarta shine ta hanyar yin zina tana aka fi ɗauka wannan binciken world health organization kenan amma idan ka ɗauki bincike na unet wajen babbar cibiya ce ta lafiya ta duniya ita kuma a bincikenta a 2009 ta ce adadin ba mutum miliyan 33 ba ne adadin ya kai mutum miliyan 60 da suke ɗauke da cutar kanjamau a 2009 kuma suka ce sun gano daga sanda cutar ta bayyana zuwa yanzu a kasashen kudancin afirka kawai ta kashe mutane da adadin su ya kai mutum miliyan ashirin kuma ta samar da maraya sama da maraya miliyan goma sha hudu wa'anda kanjamau ce ta kashe babansu sama da maraya miliyan goma sha hudu suna wanta garariya a cikin wa'annan kasashe kenan kaga idan ka kalli wannan ƙididdiga ta wa'annan manyan cibiyoyi na lafiya na duniya zai sa ka gane irin barazanar da zina take yi wa lafiyar al'umma asibiti aka samu a nan najeriya mata masu ciki idan sun je za a yi musu awo sai a haɗa musu da awo na cutar kanjamau sai da aka samu mace dubu ɗari biyu wacce mijinta ya yi zina ya zo ya makala mata cutar kanjamau ita bata ma sani ba sama da mata dubu ɗari biyu wannan ya ƙara haifar da barazana ta yawan zawarawa sai ka gaba zawara kamammiya mai mutunci amma mutane suna jin tsoron aurenta ba ita ke shakka ba mijinta da ya sake ta ko ya mutu ya bata ba sani ba kamamme ne ko kuma ba kamamme ba ne wannan ya sa a wani gari a cikin garuruwanmu a nan arewa a anguwa guda ɗaya aka bincike aka samu bazawara dubu uku a anguwa guda ɗaya bazawara dubu uku akwai wacce rabanta da miji shekara ɗaya akwai mai shekara biyu akwai uku ɗaya daga cikin yan waya ke ce mu wallahi akwai wacce shekara ta takwas bata samu mijin da zai aure ta ba shekara takwas bala'i ne ko ba bala'i ba ne kaga zinar da wasu daga cikin al'umma suke yi ita ta haifar wa al'umma da wannan matsala da muke magana a kanta to musulunci ya tsaya tsaf ya kalli irin hatsarin da zina ke da shi wato ta fuskar lafiyar al'umma sannan musulunci ya tsaya ya ƙara duba hatsarin da zina ke da shi wajen haddasa gaba da rikici da ƙiyayya a cikin al'umma duk yadda kake shiri da mutum daga ran da ya gane kayi zina da matarsa kun bata har kasa ta dade haka ne ko ba haka ba sai dai maka san me kake yi ba yanzu ɗauka kana da yaro a gida yana maka hidima ya wanke mota ya yi bayan fulawa ya yi wanki ya yi wanke-wanke ya yi shara ba abin da bai yi kana yaba shi yaron nan yana da hankali ran nan ka dawo daga ofis sai ka same shi yana zina tare da amaryarka yaron nan yana da hankali bai da hankali ina hankalinsa na shekara bakwai da suka wuce duka ya tafi a banza ko to idan yaron da ke maka hidima irin wannan zina rana ɗaya za ta mai da shi abokin gaba a wajenka wannan shi zai nuna maka hatsarin da zina ke da shi uba da ya gane ka yi zina da yasa ka ɓata isa ka lalata ta gaba ta shiga tsakaninku yaya da ya gane kai kai zina da ƙanwarsa ka ɓata musu ƙanwa gaba ta shiga tsakaninku kenan daga cikin matsalar zinace zinace suna haifar da ƙiyayya da gaba a cikin al'umma musulmai kaga tsakanin musulmai an samu gaba da ƙiyayya ta yaɗu a daidai lokacin da ake buƙatan a samu kwanciyar hankali da haɗin kai da ƙauna da soyayyar juna a cikin al'umma ma'ana musulunci ya kalli irin matsaloli da zina take haifarwa cikin al'umma wannan shine ya jawo musulunci ya ɗauki mataki mai ƙarfin gaske akan zina bai ɗauki harkar da wasa ba domin an bata tana iya ruguza al'umma gaba ɗayanta shi yasa ƙasashen turai ko ga sun watse sun lalace saboda zina ta riga ta yaɗu a cikinsu yanzu idan ka je ƙasar faransa za ka iya samun mutum wato yana advertising din matarsa a gidan talabijin idan kana so ka zo ka ɗauke ta haya ka biya shi matarsa ta aure ana nuna hotonta ta sha ado ta sha kwalliya shi kuma yana faɗin style style irin na jima'i wanda ta iya ta iya wheelbarrow variation ta iya acrobatic display one side locomotion ducks shi yana bayyanawa idan kana so ka zo ka biya shi ka bashi kuɗi ita kuma ka ɗauke ta me ka ɗauke ta haya saboda lalacewar al'umma idan ka je america kana iya samun mutane guda biyar kowa yana da mata sun kama gidan haya mai ɗaki biyar su biyar matansu biyar time table ake yi yau kai ka kwana a wannan ɗakin wannan ya kwana a wancan ɗakin gobe sai a yi shifting ana rotation kamar yadda malamai suke yi na darussa a aji in malamin lissafi ya shigo sai ya fita malamin turanci ya shigo in ya fita malamin hausa ya zo malamin kimiyya da fasaha ya shigo to haka suke zagayawa akan matayensu su biyar matayensu guda biyar kaga wannan shi yake nuna maka zina ta samu wato gindin zama a irin waɗannan wurare to yadda take lalata tarbiyyar al'umma wannan shi musulunci ya hanga yasa ya ɗauki tsauraran matakai farko yayi tsawa ya faɗi cewa tana haddasa wa ɗan adam bala'i da bai san kanshi ba a lahira domin zina saboda girmanta Allah ya haɗa ta tare da bautar gunki yace wallazina la yad'una ma'a Allahi wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر da wa'anda ba sa bauta wani abin bauta tare da Allah wa'anda ba sa bautar gunki ba sa bautar wani Allah wala ya katuluna nafsa lati harrama Allah sannan ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta illa bil haqqi sai dai da haƙi wala yaznun sannan ba sa yin zina ko ga girman zina da bala'inta Allah ya hada ta da shirka ya hada ta da kisan kai a cikin aya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani zunubi ya fi girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta ala lillahi nidda wa huwa kalakaka ka sa wa Allah kishiya alhali kasan san shi ya halice ka sanda ya halice ka ba wanda ya kawo contribution shi kadai ya halice ka sannan wajen bauta kuma ka ɗauko wani ka haɗa shi da shi babu wanda ya kai wannan hatsari aka sake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'ai to daga wannan kuma sai wanne sai ce an taqatula waladaka khashyata an kula ma'ak ka kashe ɗanka saboda baka son ya ci abinci tare da kai kisan kai ka kashe ɗanka da ka haifa to shine na biyu bayan shirka sai aka sake tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'ai sannan kuma sai wanne sai ce ka yi zina da matar makwabcinka zina da matar makwabci ita take bin waɗannan gingima gingiman laifuka da aka ambata a cikin wannan hadisi Allah ka gafarta mana yanzu zina ta watsu makwabci ya yi zina da matar makwabcinsa ya zina da 'yar makwabcinsa ga yanan bala'i iri-iri a cikin al'umma har ma ka rasa ta ina za ka kamo shi maza zina mata zina ko ina an fantsama sai wanda Allah ya kare Allah ka kare kare muka kare iyalanmu daga fadawa cikin wannan babban bala'i to musulunci abin da ya kalla kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku kaurace wa zina zina tana ɗauke da bala'i guda shidda bala'i guda uku a duniya bala'i guda uku an haɗu a lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala'i na farko da ke samun mazinaci a duniya shine tafiyar da hasken fuska in dai mutum mazinaci ne idan kaga fuskarsa sai ka ganta da duhu na dauɗa zunubi na bala'i inda kana da imani sai ka gani a fuskarsa shi yasa idan kuka lura ko kalli malaman shi'a ko da a talabijin ne sai ga mutum ga yadda rawani amma idan ka kalli fuskarsa daga gani kaga fuskar dan wuta original not photo circle to ba komai yake mai da fusakunsu haka ba sai saboda zina da suke yi da sunan auren mutuwa saboda haka bala'i bala'i na biyu shine tana ɗebe albarka daga rayuwar mutum matukar kana zina rayuwarka ba ta albarka duk yadda kake so ka zama mutumin kirki ka yi abin da zai amfani al'umma in dai ka rike zina ka mai da ita ɗabi'a ka to rayuwarka ba ta albarka haka za ka zo duniya a banza ka mutu a banza ka wuce jahannama a banza Allah ka gafarta mana abu na uku shine tana kawo talauci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wadatar da kake da ita to in dai kana zina karshe sai ka durkushe wannan shine abin da yake karya yan bokon mu da yan siyasa mu da yawa ba su sani ba kaga ciya mana local government yayi shekara takwas yana ciya mana local government amma da ya sauka ba a shekara takwas sai angulu ta koma gidanta na tsamiya haka ne ko ba haka bane tun yana jin nauyi motar ana dan kakarawa ta gagare koma hawan a caba in ya hawo a caba in an zo za a bi titin da akwai wanda suka san shi ce a caba shakuna ta nan wata ran idan ya jemu ya jemu sai rungumi kaddara sai ya ganshi akan a caba ya ratso tsakiyar kasuwa da yan leda sai ya wuce fa ne alayyahu yana kadawa ta bakin ledar saboda yanzu ya rungumi kaddara yawanci zaka samu abin da ya jawo masa tun yana ofis mazinaci ne wannan zina da ya ta yi to bala'inta ya yi ta bin shi ya yi ta bin shi ba zai rabu da shi ba sai ya mai da shi tsiya-tsiya kamin ya rabu da shi wannan su ne bala'i guda uku da zina ke jawo a duniya bala'i guda uku da zina ke jawo a lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala'i na farko shine fushin ubangiji mazinaci zai tashi a gaban Allah ya ma zai tinkari ubangiji bai sani ba saboda Allah ya yi fushi da shi fushi fushi na ƙarshe domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakihim wala hum azabun alim na farko yace shekun zani mutane guda uku Allah ko kallon su ba zai ba a ranar tashin alkiyama Allah ba zai saurare su ba balle su kawo hanzari Allah ba zai tsarkake su ba da dauda su za a tunkuda su wutar jahannama mutum na farko annabi yace tsohon mazinaci tun yana matashi yake zina har ya tsufa yana zina yanzu zaka samu mutum ya tsufa tukub tukub amma zinar da jarabata tana nan a cikin ranshi akwai wanda ya kai matsayin da bai da karfin da zai iya yin jima'i da matar ma amma tun da yana da kuɗi sai ya ɗauko matar banza ko tattaɓa ta dai yayi ya ɗauki kuɗi ya bata shi dai dole sai ya tafi jahannama to irin wannan da daudasa za a danna shi a wuta ko tsarkake shi Allah ba zai yi ba saboda haka abu na farko zai samu Allah yana fushi da shi abu na biyu shine su'ul hisab Allah zai sa masa hisabi mai tsanani duk mazinaci in ya je gaban Allah laifin da yi wa Allah da ƙarami da babba ba wanda za a ɗaga masa ƙafa sai an tuhume shi an yi interrogating shi bincike mai tsanani za a masa a filin alkiyama bala'i na uku shine azabun binnari za a masa azaba da wuta saboda mazinaci shi karan kansa makamashi ne na yi wa 'yan wuta azaba a lahira shi karan kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu yana shan giya to za a shayar da shi daga wani ruwan bala'i a cikin jahannama wani ruwa ne da ke kunshe da ruwan kurji da ɗiwa da surkamaki da jini yana fitowa daga farjojin mazinata kogi guda ne a jahannama daga farjojin mazinata yake fitowa duk wanda ya mutu yana shan giya to wannan za a shayar da shi kun ga shi mazinaci bayan ma yana jahannaman shi a jahannaman ma makamashi ne na yi wa 'yan jahannama da jahannamawa azaba a cikin jahannama to kun ga musulunci irin kallon da yau zina kenan bai mata kallo mai sauki ba to ba nan kawai aka tsaya ba bayan ya yi condemning ɗinta morally to kuma sai ya ɗauke ta as a crime abin da ake cewa crime shine laifin da in kai akwai punishment wannan shine bambanci tsakanin rule of law and rule of morality akwai abin da ake cewa rule of law akwai abin da ake cewa rule of morality rule of morality shine laifin da in kai abin da za a ce kawai baka kyauta ba amma babu horo amma rule of law shine laifin da in ka aikata akwai punishment da za a yi maka any law which there is no any sanction or punishment attached to it is just recognized as a death law duk dokar da ba horo tare da ita sunanta matacciyar doka wannan ne dalilin da yasa dokar zina doka ce mai rai saboda tana hukunta masu laifi sai Allah ya ce zani mazinaci ya mace da mazinaci namiji Allah ya ce fajiridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ku bulali kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari in ji Allah maɗaukin sarki wannan shine hukunci da alƙur'ani mai girma ya zo da shi akan mazinaci da mazinaciya da mazinaci amma a nan sai aka fara da mazinaciya kamin ambaci mazinaci amma a wajen sata sai aka fara da barawo kamin barauniya wasariqu wasariqatu wasariqu wasariqatu faqdu aydihuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim kun wajen sata sai Allah ya ce wasariqu da barawo namiji wasariqatu da barauniya mace a faqata'u kuma ku yanke hannayensu da wa aka fara da barawo namiji saboda wajen sata maza su ne kan gaba domin harka ce ta kundumbala da jaruntaka da ɗauki ba daɗi da ɗan turnuku turnuku haka nan da sai rai to ita ko mace bata kware a wannan layin ba ina fata an fahimci wannan wa ya fi kwarewa a wannan layin shine namiji dama shi halittar da aka masa wani dan bala'i dan bala'i haka aka halice shi shi yasa ko tafiya yake katako katako gatari gatari haka yake takawa to wajen sata sai aka sanya shi shine a gaba to wajen harkar zina sai aka fara ambatan mace me yasa aka fara ambatan mace dalilai da dama dalili na farko sanda aka saukar da ayar mazinata mata sun fi yawa wato akwai mazinata mata da yawa a madina a wannan lokaci wato wa'anda akwai tuta da suke sanyawa a kofar ɗakunansu ko kofar su da ka ga wannan tuta ka san mazina ce ya ce a ciki to wanda yake da bukatar ta sai shiga wajenta to irin wayannan sun yadu sanda annabi ya hijira daga makka zuwa madina ya samu akwai irin wayannan a cikin garin madina to kasancewar an samu mata da ke kama daki ko su kama gida don karuwanci amma ba a samu namiji da ke kama daki ko gida don karuwanci ba ina ji har yanzu da wahala ka samu daki na na namiji ya kama daki shi karuwi ne in karu tana so haka ne ana wahalar samu ko ana samu to amma gidajen karuwai fa mata akwai su da yawa ko babu su da yawa to kun ga kenan yanzu ma kusan ina abin da ya faru a wancan lokaci wannan shine dalilin da yasa aka fara da mazinaciya dalili na biyu ita mace in ba in ba ta yadda ba a yin zina ita mace haka Allah ya yi ta in dai kaga an yi zina ta yadda ne amma in ba ta yadda ba fa zina tana da wahala yanzu idan maza suna so su yi wa mace fyaɗe wato in za su yi zinar sai dai zinar ta zama fyaɗe ba zina ba ina fata an fahimci wannan sai dai ta zama me ta zama fyaɗe ta zama rap in kaga har ta zama zina to ta amince ne ta yadda kuma fyaɗen ma abin da zai baka mamaki ƙatti guda uku sai sun yi da gaske su iya yin fyaɗe wa mace guda ɗaya haka nan Allah yake bata wani irin ƙarfi idan ana so a fuskance ta da wannan mu'amala sai kaga kafi ta ƙarfi amma ka haɗa zufa kuma abin ya gagara in ba sa ba sai ka nemo gudunmuwa amma idan ita ce ta amince take so a yi to cikin sauki ta sarra kwarkwasa da kwalisa da kisisina da rangwada da za ta yi kamin ka ankara ta jefa ka cikin teku zahabal himaru bi ummi amrin fa ma raja'at wa ma al himaru ita in har ta amince to an gama shi yasa ba yahude da yazo su yake kokarin ya mayar su fito tsirara domin da sun fito tsirara duk imani ka sai ka fada ruwa tun kana dan kau da kai kana subhanallahi al-khaliqil azim wata dan shedan sai ce ka dan taba mana inna allaha ghafurur rahim an jefa ka aro ko ba jefa ka aro ba to wannan shine dalili na biyu da yasa wato aka fara aka ce azzaniyatu kamin a ce me kamin a ce azzani dalili na uku zina ta fi zama aibi ga mace fiye da namiji zai da aka runa namiji aka ce wannan mazinaci ne sai aka runa mace aka ce wannan ya ce sai kaga mutane sun fi kallonta da jin abin da ta aikata babba ne fiye da shi namijin wannan al'ada ce ta al'ummar duniya an fi kyamar zina a wajen mace a ce ta aikata fiye da me fiye da namiji a ce ya aikata dukkan su haramun ne a wajen Allah amma an fi kyama a gaga mace ta zama mazinaciya yanzu yaro a gida yana fita yana zina hankalin anguwa ba zai tashi ba kamar a ce wannan yarinyar mazinaciya ce samari suna zuwa suna zina da ita hankalin anguwa ya fi tashi saboda zina ta fi zama abun kyama a wajen wa a wajen mace dalili na hudu da ya sa aka ce azzani to kamin a ce azzani shine zina ta fi cutar da mace fiye da take cutar da namiji me yasa saboda mace ita ke daukan ciki da wani ya lallabo ya dirka mata ciki shi kenan an shiga rikici shi kuma in ta zafi daga yaron nan sai ya gudu sai ya koma a nata to za a gane an samu matsala sai ya je ci gaba da rayuwar shi amma ita da an mata ciki an gama da ita in ta ce ta je ta zubar wajen zubarwar ga laifi an aikata bayan laifin kuma yana iya jawo wa mata mutu in bata yi sa'a ba in kuma ta bar cikin cikin ya girma wancan in ya ce ba ɗansa ba ne sai a yi ta rigima a yi rantse-rantse amma ita ba ta isa ta ce ba ɗanta ba ne ko za ta iya cewa ba ɗanta ba ne ba ta da zaɓi ɗanta ne gashi nan tare da ita to zina ta fi cutar da mata matan ne ba su gane ba suka bari ana yaudararsu su da 'yan kudaden da basu taka kara sun karya ba ana lalata musu rayuwa gaba daya zina tana matukar wato cutar da su dalili na biyar da yasa aka fara da yato kamin azzani shine mace tafi namiji sha'awa ita mace tafi namiji sha'awa sai dai Allah ya bata kunya fiye da namiji shi yasa za ka ga matarka ta fi ka sha'awa amma wannan kunyar ta ta sai ta danna sha'awar in ba sa ba sai ka kai kullun kai ne kake dallalabowa ita ba za ta maka magana ba sai dai kai ka dallalabo ka so su so kai haka nan ta kalle ka tace what happened <laughs> yawanci abin da yake faruwa kenan kamin matar a ce ita ta nemi mijin sau daya to in Allah ya da mijin ya neme ta sau biyar wannan shine ya fara bullowa ya ce gashi haka ne kuma ta fi shi sha'awa amma Allah ya bata me ya bata kunya to saboda wannan sha'awa da Allah ya bata da yawa wasu malamai suka ce shi yasa aka fara da ita aka ce azzaniyatu kamin a ce azzani dalili na shidda shine mace kimar ta shine kunya ado a wajen mace shine kunya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana siffanta kunyarsa sai a ce yana da tsananin kunya fiye da budurwa a cikin haudajinta saboda azamanin musulunci sanda yake da karfi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa mace an santa da kunya musamman budurwa yanzu ne mata suka lalace wai mace in tana da kunya ma ba kauye aka dauke ta an fi son fitsarariya zankadaziya mai ido fiki fiki ta kura ma ido kamar manya sai dai ka kauda kanka to sai a ce wai wannan tawaye ita ce ta zuwa fati idan ka auro ta kuma wallahi sai kaga bala'i sai ta ma sai tin hamma da gyaran kafureto wata ran sai an ganka a waje ka yi tagumi kana karanta wasikar jaki a ce ango ka sha mai ka ƙara haɗa fuska saboda kai ka san ba mai kasha ba kai sunanka ango ka sha problem sunanka kenan Allah ka gafarta mana to wannan wannan ɗabi'a ce yadda abin yake tafiya kenan to bisa wayannan dalilai mace tana da kunya kwarai da gaske to amma a takbir a takbir a takbir wani bawa Allah ya zo ya kalli kalmar shahada ji hausa kana jin hausa ok na'am kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake na'am kana so ka karbi kalmar shahada kana so ka shiga addinin musulunci na'am idan ka shiga addinin musulunci kalma guda ake fada da ka fade ta ka zama musulmi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita wannan kalma ne shine kayi wa Allah alkawari daga yanzu ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai za ka wa sannan kuma za ka bauta wa Allah ne ta hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da ake ce musulunci ka amince da wannan na'am sai ka maimaita abin da zan faɗa ka ce a shahadu Allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan rasulullahi nan ka zama musulmi da wani suna kiran ka solo ya ce da sunansa solo na'am to yanzu tun da ka zama musulmi cikin sunayen musulmai sai ka zaɓi sunan da kake so sai a ci gaba da kiran ka da shi domin a yi identifying ɗinka a matsayin ka na musulmi ayin shi a cikin mafarki nuna ya aliyu na'am ya ce sunan da yake bukata a sa masa shine aliyu ka zaɓi suna mai kyau suna ne na sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya ƙara wa musuluncin sa albarka saboda haka yan uwa a tafi da shi a ci gaba da nuna masa menene abubuwan da ya kamata ya gabatar a halin yanzu Allah ta'ala ya saka da alkhairi na'am saboda haka da zarar mace kuma ta yi zina to wannan kunya ta ta riga ta kare gaba daya wannan ne dalilin da yasa da musulunci ya zo sai ya fara da ambatan mazinaciya kami ya ambaci wa kami ya ambaci mazinaci Allah ka gafarta mana shine azzaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda na'am da aka ce azzaniyatu wazani mazinaciya da mazinaci idan kuka kalli uslubin kowane mazinaci da kowace mazinaciya ta shiga ciki shi yasa wasu malamai suka ce wannan hukunci ne am mazinaci ko yana da aure ko baya da aure za a yi masa bulala ɗari za a yi masa bulala nawa bulala ɗari sai dai idan baya da aure idan aka masa bulala ɗari shi ke na hukuncinsa ya ƙare amma idan yana da aure suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce a jefe shi suka ce kamin a jefe shin sai an masa wannan bulala ɗari da aya ta ce zani ya tuwa zani fajilidu kulla wahidin min huma mai ata jalda sannan a yi applying din wancan provision na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jefe shi domin hadisai ingantattu sun tabbatar da jefe mazinaci ko mazinaciya wacce take da aure hadisan wasu daga ciki an ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu an ruwaito daga sayyidina umar an ruwaito daga sayyidina aliyu an ruwaito daga dalha wato ainihin wato ibn ubaidillah an ruwaito daga jabir an ruwaito da abun na abu wato buraidatul aslami an ruwaito daga sahabbai masu yawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazinata waɗanda suke da aure an yi me an jefe su daga cikinsu akwai hadisin ma'iz al-aslami ma'iz ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah inni zanaitu fatahirni ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yi zina ina so ka tsarkake ni annabi sai ya kawar da kai sai ƙara zagayewa ya ce ya rasulallah inni zane zanaitu fatahirni ya faɗa sau nawa sau biyu annabi ya ƙara kawar da kai sai ya ƙara zagayewa ya ce ya rasulallah inni zane zanaitu fatahirni ya faɗa sau nawa sai na abubakar ya taso ya ce to ka faɗa sau uku ka tsaya nan ka kuskura ka faɗa na hudu annabi ba zai barka ba zai tsaya maka da haddi ma'iz bai ji ba ya sake kewayowa ya ce ya rasulallah inni zanaitu fatahirni ya manzan Allah na yi zina ina so ka tsarkake ni shi so yake ya tsarkake shi ya mutu cikin tsarki ya fi ya ci gaba da rayuwa ya je samu Allah bai san yadda za a kwashe ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi ya ce wahal jama'ata ha ka yi jima'i da ita ya ce na'am ya rasu lalla kalmar jima'i wato kalma ce da take nuna saduwa tsakanin namiji da mace amma ta hanyar kinaya annabi sai ya ga kamar mutumin bai fahimci abin da ake faɗa ba sai ya ce masa wahal ba ja ta ka yi mubaja'a da ita ya ce na'am ya rasulallah ita ma kalmar mubaja'a kalma ce da take nuna jima'i tsakanin mace da namiji amma ta hanyar kinaya ƙur'ani mai girma ya yi amfani da ita ya ce wallati ta kafu na nushu zahunna wallati ta kafu na nushu zahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna Allah ya ce wallati ta kafu na nushu zahunna mata da kuke jin tsoron tawayensu hunna ku musu wazi to mai jin wazi an yi wazi sai ta gyara idan ka haɗu ta kadara sai ka ji aya ka kai ta kawo kujera ta ce zauna abubakar mamudu gumi a ci gaba da fafatawa to wannan sai allah ya ce hunna fil mabaje in wa'azi bai gyara su ba ku kaurace musu wajen kwanciya ma'ana ku ƙi yin jima'i da su kenan kalmar mabaje daga nan ne annabi ya ce wahal bajata da mutumin ya ce na'am annabi sai ya ga kamar har yanzu bai gane me yake nufi ba sai ya ce masa wahal ha ka yi mubashara da ita ita ba kalmar mubashira tana nufin jima'i ne Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Allah ya ce wala tubashiruhunna kada ku sadu da mata ku ku kwance aure da su wa antum akifuna fil masajid alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai mutumin yace na'am annabi sai ya tuno wata kalma wacce bata da wata ma'ana a harshen larabci sai saduwa da mace annabi saboda tsananin kunyarsa tun da ya zo duniya bai taɓa amfani da wannan kalmar ba sai a wannan ranar saboda ran ɗan adam ne matsala ce ta shafi ran dan adam kuma daga ranar annabi bai kara amfani da kalmar ba har ya bar duniya sai dana aliyu ya taɓa yin amfani da ita amma sai da ya toshe kunnansa sannan ya faɗa wayar da kunnansa bai ji abin da bakinsa ya faɗa ba sai annabi ya ce masa wahal aniktaha kalmar anniku a larabci ba ta da ma'ana banda saduwa tsakanin namiji da mace ya ce na'am ya rasulallah annabi ya ce hatta gaba zalika minka fi zalika minha har abin da ke tattare da kai ya buya cikin abin da ke tattare da ita ya ce na'am ya rasulallah annabi ya ce kamar yadda ake zura igiya a cikin guga a cikin rijiya ya ce kwarai da gaske ya ce kamar yadda ake sa masayi a cikin tandu ya ce kwarai ya rasulallah annabi ya ce a majanuno an ta kai kan mahaukaci ne <laughs> kun ga duk hanyar da za a ba sama masa murita an bi ko ba bi ba ya ce ya rasulallah da hankali na jama'a suka ce hankalinsa rasu ya rasulallah annabi ya ce wa halta shirabul khamr kana shan giya ya ce ya rasulallah ba na shan giya aka sinsina jikinsa ba a ji warin giya ba aka ce bai sha giya ba ya rasulallah annabi ya ce wa hal tarifu zina ka san abin da ake cewa zina ya ce kwarai da gaske annabi ya ce to menene zina what is zina ka yi ba da definition na zina ya ce a taitu min haraman ma ya ati rajulu a halahu halala ya ce na aikata da ita abinda da haram ne wanda da namiji ya aikata da matarsa ta aure da ya zama halal annabi ce lalle ka san abinda da ake ce zina ya kalli sahabbai ya ce izhabu bihi farjumuhu ya ce ku tafi da shi ku je ku jefe shi iz aka je aka jefe shi haka akwai wata mata algamidiyya ita ma ta zo ta ce ta yi zina annabi ya ce kin yi zina ta ce kwarai da gaske na'am annabi ya ce bai saurare ta bai kawo da kai ta ce ya rasulullah turidu an tarudda ni kamar datta ma'izan kana so ka juyar da ni kamar yadda ka so ka juyar da ma'iz ta ce wallahi wannan cikin da nake da shi na zina ne to an samu ciki ba zancen dogon labari ko mace da ciki ba aure na san dai ba kwalba sabin of ta sha ba ma'ana guda ɗaya ce kawai ta yi me ta yi zina annabi ya ce ki koma gida sai kin haihu tukuna don mun jefe ki yanzu dan da ke cikin ki shi bai laifin komai ba haka ta koma ba ta bacci tana tsoro ta mutu karen da za a yi mata haddi bayan ta haihu ta ɗauko jaririn ɗanyen goyo ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ki je ki shayar da shi sai kin yaye shi ki sake dawa ta koma cikin damuwa ran da za ta dawo da shi ta zo da shi da masa a hannunsa yana ci don kar annabi ya sake mai da ita a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe ta wajen jifar ta dutse ya sauka kanta kanta ya fashe jini ya fantsama ya taba rigar wani sahabi sai ya Allah wadai da ita da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya ce kada ku zage ta laqad tabat tawbatan law qusimat ala ahli almadinati lawasi'atuhum ta yi tuban da da za a raba wa mutanen Madina gaba ɗayan su da tubar ta ishe su kenan a hadisi ya tabbata a sunna mazinaci idan yana da aure mai ake masa jefe shi ake yi to wasu maluma suka ce sai an masa wannan bulala ɗari kamin a jefe shi wasu maluma suka ce a idan yana da aure bulala ɗari idan kuma wato ya yi in bai da aure bulala ɗari bai taɓa yin aure ba saurayi ne bulala ɗari in ya taɓa yin aure ko da ya sake ko yana tare da matar shi kuma sai a yi me sai a jefe shi suka ce wannan hukunci na azani ya tuwa zani bai hada dukkan mazinata ba domin duk maluman duniya sun yi tufaki bawa idan ya yi zina za a masa bulala hamsin ne rabin bulala da za a yi wawa. za a yi wa wanda yake ɗa saboda haka kenan tun da bawa bulala hamsin za a mashi kalmar azzani to zani ba ta haɗa kowa da kowa ba ne tana magana ne akan mazinaci saurayi wanda bai taɓa yin aure ba shi ma maluma suka sabani saɓani akan shi cewa iya abin da za a yi mashi shine bulala ɗari ko za a haɗa masa da tagaribi a raba shi da garinsu in anan yola yake yi zina to bayan an masa bulala ɗari sai a ɗauke shi daga yola a kai shi da maturu sai ya yi shekara ɗaya a can kamin ya sake dawowa domin a ƙara masa horo ya ƙara jin abin da ya aikata ya aikata abu mai girma cikin addinin musulunci laifi babba wasu malamai suka ce sai an haɗa masa da wannan wasu kuma suka ce a bulala ɗari kawai shine abin da za a yi masa ina fata an gane wannan to amma kamin a jefe mazinaci dole akwai sharuɗan da sai sun cika sharuɗan da dole sai sun cika sai ya zama ya taɓa yin aure auren kuma aure sahihi idan auren ba sahihi ba ne baya tabbatar da wannan hukunci bayan ya taba yin aure sai ya zama wato baligi ne idan bai balaga ba aka masa aure to ba za a zartar da wannan hukunci a kansa ba bayan baligi ne kuma sai ya zama mai hankali idan mahaukaci ne taɓaɓɓe ya je zina ba za a yi masa wannan hukuncin ba kuma sai ya zama musulmi idan kafiri ne ya yi zina ba za a yi masa wannan hukuncin ba abin da nake so na nuna kawai a nan akwai sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji da shari'a ta saka kamin a jefe mazinaci shi kansa mazinaci saurayi da za a yi bulala shi ma sai ya cika sharuɗa sai ya zama baligi sai ya zama mai hankali sai ya zama musulmi sannan ya aikata wannan zina da ya aikata to a lokacin ne za a yi masa bulala ɗari sai dai aya ta ce fajilidu kulla wahidi min huma bi'ata jalda ku bulale su kenan idan muka samu mazinaci a nan damsawo kawai mu talakawa sai kowa ya kare tsuman giya mu fara san shan sabulala ana kirgawa tunda an ce fajlidu kullu wahidin ma mi'ata jalda to ba abinda shari'a musulunci take nufi ba kenan kalmar fajlidu ba da jama'ar gari ake magana ba ana magana da shugabanni ne ana magana da masu mulki ne masu mulki su suke da ikon zartar da haddi akan talaka idan ya aikata abin da ya aikata ba an danka hukuncin a hannun su talakawa ba ne ina fata an fahimci wannan sannan idan za a yi masa bulalar yana tsaye za a masa bulalar ko yana zaune wasu malamai suka ce ko yaya yake ko a tsaye ko a zaune a yi ta shimfiɗa masa bulala kawai wasu malamai suka ce a za a masa bulala ne yana zaune sannan wajen dukan malamai suka ce a baya za a rinka yi masa duka domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyana wa illa haddan fi zahari ka kawo shaida in ba haka ba a yi maka haddi a bayanka suka ce to bulala ta haddi a baya ake yi wasu malamai suka ce a ko ina ana yi amma dai a kiyaye kayi kar a doke shi a kansa sannan a kiyaye al'aurarsa kar a dake shi ta wajen al'aurarsa amma baya da ƙawahu da hannuwa duk inda ya samu to a samu bulala a zana shi kuma yayin da ake masa wannan bulala ana so a samu mutum matsagaici kar ku je ku nemo jibgegen kata a unguwarku wanda in yi masa bulala ɗaya na iya tazarce daga nan a a samu mutum matsakaici sannan yayin da za a yi bulalar bulalar ta zama ba katuwa sosai ba ba karama ba wacce zafinta ba zai ratsa shi ba ana so a samu matsakaiciya wajen dukan kuma nan ma matsakaicin duka ba irin duka na mugu mai ɗaukan fansa ba duka irin na mai ladabtarwa mai tarbiyyantarwa shine irin bulalar da aka ce za a yi wa mazinaci guda nawa bulala guda ɗari Shi ne shine azzaniyatu zani fajridu dukulla wahidin minhuma mi'ata jalda ba sani ba ko an gane wannan Allah ya ce wala ta'kuskum bihi ma ra'afatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku yayin da za ku yi mazinaci bulala a cikin addinin Allah kada ku ji tausayinsa ku ce ayya yanzu dan wannan matashin a ce a masa bulala ɗari a ana so a tauna tsakuwa ba a ya tsoro bala'in da zai samu a lahira an baku masa wannan bulalar ba ya fi girma taimakonsa kuka yi saboda haka ba maganar tausayi ya hana ku zartar da haddi ku samu bulala kawai ku zane shi wannan yana daga abin da turawa ke sukan musulunci cewa musulunci addini ne mara tausayi kuma sun manta da cewa ba haka lamarin yake ba duk wani kayan bala'i da aka samu a duniya yanzu wa ya kirkiro shi su suka kirkiro shi bindiga yake 47 waye ita AK-49 waye ita wannan bama bamai da ake dasawa ana rusa gidan daji ana kashe al'umma waye kero su makamin nukiliya da ake harbawa a raga-raga da jama'a waye duk bature ne kirkiro shi waye kirkiro electric chair wacce kujera wutar lantarki za a sanya ka a ɗaɗɗaure ka da bel a jiki sai a jona a wutar lantarki ta rinka passing current a cikin jikinka ga mutum yana jijjiga yana jijjiga ya wuna zuba sai ya mutu waye kirkiro wannan bature ne girgiro wanda yake cewa musulunci bai da tausi wa ya kirkiro gas chamber wacce za a jefa mutum a turo masa wani irin bututu na gas na barkonan tsohuwa da wata guba ta bala'i wanda za a ga mutum in ya shaƙa ya fara tari har sai wani lokaci jini yana fitowa ta ƙofofin gashin jikin mutum ba ma ta hanci da baki ba da kunne saboda tsabar bala'i ƙarshe ya mutu waye wannan waye kila injection allurar da za a yi maka ta tsinka jininka kamar dafin maciji ya harbe kai da kasan kububuwa ta sare ka haka allurar za ta yi wa jikinka ko kuma ta dakatar da bugawar zuciyarka ko ta hana zuciya harba jini nan take cikin gajeren lokaci ka mutu duwa ya kirkiro wayannan duk bature ne kirkire su a daidai lokacin da musulunci ya ce kawai a karbi tsubangiya a yi wa mai laifi bulala sai su fassara musulunci da cewa addini ne na rashin tausayi wannan ba gaskiya ba ne allah maɗaukin sarki ka gafarta mana idan ka kalli hukunce hukuncen kakanninsu akwai waɗanda cikinsu in sun kama mazinaci karnuka ake ba su cinye naman shi da shari'ar musulunci da tasu wace tafi dama dama ta musulunci tafi sauki shine fajili du kullu wahid minhum mi'ata jalda wala ta'kuskum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kuna imani da Allah da ranar karshe to Allah ya ce kar tausayi hana ku zartar musu da haddi ku zartar musu da haddi ji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wal yashad ma ta'ifatun minal mu'minin idan za a yi wa mazrata hukunci to kada a je a shiga cikin wani daki a musu ba wanda ya gani a yi shela a sanar da jama'a wane yayi zina da wance a sakamakon zinar da yayi za a yi masa haddi a sakatariya ta local government saboda haka kowa da kowa ya kama hanya ya zo ko a kofar sarki ko a kofar lamido saboda haka duk wanda yake da dama ya je kashe wa idanunsa kwarkwata saboda haka mutane a zo a taru jingim a zo da shi ana kallon sa. a gaban jama'a a tsala masa bulala yana ƙara yana mutsu-mutsu ana ƙara masa bulala ana ƙirgawa a shauɗa a ce ɗaya a ƙara a ce biyu sai an ƙirga ɗari cif casa'in da takwas casa'in da tara 100 sai a ce to ka sauka lafiya idan zai iya komawa gida ya gida kuma sai an bi da shi ta wata clinic sai a bi ta sharp sharp clinic daga nan sai ya karisa gida amma dai sai a masa bulala wannan zai sa gani ga wani ishi wani tsoron Allah dama shari'a musulunci ba so take ai ta laifin ana hukunci ba abin da take so ta kawo barazana ta tsori tattarazanar yadda wani ba zai aikata ba shikenan an zauna lafiya abin da islam yake bukata kenan shi yasa aka ce a gayyato jama'a za a cire masa riga in za a masa bulala ko ba za a cire ba malamai sun yi sabani wasu suka ce in namiji ne a cire masa riga a tsatsala masa bulala yadda bulala za ta hau kan ɗanyar fata idan mace ce ba za a tuɓe ta ba da tufafinta za a yi mata bulala wasu malamai suka ce a ko namiji ko mace babu wanda za a tubi a cikinsu da rigarsa sai dai sharaɗi rigar ya zama wacce ba za ta hana raɗaɗin bulala ba ce idan ya ɗauko wata riga wata jamfulaya mai wani soso-soso da wani jins jins haka wanda idan an tsala mai bulala rabi wato ya isa jikinsa sauran rabin zo ba rigar ta tare to <laughs> ba yadda da wannan ba ina ta an gada wannan to ba za a amince da wannan ba a sai a ce ya cire wannan riga sai a dan samu wata mai dan sharashar haka wacce ba za ta tara bulala ba sai a tsala masa bulala har bulala guda ɗari Allah ka raba mu da zina ka kare iyayenmu da 'ya'yanmu da zuri'a mu gaba ɗaya da zina sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba larama azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar sahabai sun hijira daga maka zuwa madina akwai talakawa a cikinsu wanda ba su da halin yin aure to amma ga wasu mata a cikin madina wayanda karuwa ne wayanda muka yi magana su na a baya wacce ita da ya tuta ta a kofar gida dama karuwa ce ita in kana so bulu za ka aura to abin ya dame su suka zo suka ce ya rasu lalla to babu dama mana wayannan yan karuwa karuwa mu dan fara maleji da su kamin Allah ya wadata mu sai mu sallame su sai mu aure kama mu an gane karatu ka annabi ya bada ansa sai ga aya ta sauko Allah ya ce azzani mazinaci la yankihu illa zaniyatan aw mushrika bai auren mace sai in mazinaci ya ce ko mushrika nan ne layi shi wa zaniyatu ita kuma ya layan kihu ha babu wanda yake aurenta illa zanin sai mazinaci au mushrik ko kenan ku a matsayin ku na masu imani tsarkaka auren mazinaciya ba layin ku bane wannan yana karantar da masu imani idan za ku yi aure ka binciki mace ka tabbatar da cewa ba mazinaciya ba ce matukar tana zina bata tuba ba kar ka kuskura ka aure ta idan ka aure ta kuma sai ka aure wa kanka bala'i sai an haihu maka dan da ba san kanshi ba akwai wanda matarsa ƴaƴansu hudu direban tasi ne ya ɗauki wata mata a mota da irin kwandonsu na na mata a lullube da ta sauka sai ta bar masa kwandon shi kuma bai waiwaya ba ya wuce gaba ya sha kwana ɗaya ta biyu sai ji kukan jariri a cikin motar shi kawai ya fakin sai ga dan kwando yana buɗewa sai ga jariri ne sabon haihuwa a cikin kwandon ta bar masa ta yi gaba hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kai shi ya ga to wacce zai fara faɗa wannan labari ita ce matarsa sai koma gida yana zuwa ya samu matarsa ya ce kin ji kin ji abin da ya faru matar ta ce zancen banza zancen wofi ka je kai wata cikin shege a haihuwa da dan ka rena man hankali ka zo ka ce ka kawo min irene shi wai an bar maka a cikin mota wace ce za ta bar ɗanta a cikin mota ya buga ya buga ne ta ce ta san bata yadda ba ƙarshe rigima wasa wasa ta je kotu rigima da ta je kotu aka ce a nemo likitoci su yi masa test a gano yaron nasa ne ko ba nashi ba ne da aka je aka yi test yanzu likitoci sun dawo da sakamako suka ce yaron ba ɗansa ba ne alƙali ya ce ya kuka kuka gane haka suka ce ƙwayoyin halitta da ke cikin maniyinsa a mace su shi ba zai ma iya haihuwa ba ya ce ban gane ba zan iya haihuwa ba yaya na hudu tare da matata likitoci suka ce yayan kudu ya ce eh. suka ce a je a nemo uban wayannan yaron ba yayan ba ne to yanzu ya ake ciki reshe ya juye da mujiya mata tana jin wannan ta ce ita wannan tone-tonen ya ishe ta ba dai yaro ba ne a bar magana haka a bata yaron za ta rike in kai namijin mijin mata za ka yi da? ya ce a wannan aibata taso ba ƙarshe da ta ga bala'i ta ga bala'i sai ta yi bayani ashe abokinsa ne yake zina tare da ita ku ji cin amana irin ta abokai ya ɗirka mata ciki shi zai rinka ɗaukan ta yana kai ta awu alhali wani katon banza ne cikin a gefe likita ya ce a samo kwai da hanta da alayyahu ya nemo ta zo haihuwa ya kai ta asibiti ya sai safa ya biya allurar tetanus ya yi waye ya waye ƙarshe ta haihu ya kayan jariri ya fatar baki ya suna ya ci gaba da biki ya ciyar da ita ya ciyar da ɗan a sake samun wani cikin haka ya ɗauka yayansa ne baɗinsa ko ƙwara ɗaya ciki ka ji wani bala'i ba bala'i kamar auren mazinaciya mace mata aure tana zina bala'i ya gama karewa na gaya muku wacce wani ya ɗauko ta a kano ya je zina da ita a hotel kuma ta mutu a cikin daren ya kira wani abokinsa dpo ne na 'yan sanda <clears throat> a cikin daren ya zo ya tambaye shi ya kai ce bai sani ba kamin dai su kwanta ta bai wani turare mai karfi watakila tana da asma ta samu attack aka bincika a yan jakarta aka samu handset dinta aka yi ta bugawa karshe sai aka samu mata aure ce da mijinta ta nemi izini wajen mijinta za ta tafi gano yan uwa da hijabi ta baro gida ashe can kasa ta tsuke ne a can kasa tana fitowa dama yanzu mata ba da ya karamar jaka suke yawo ba da karamar jaka suke tafiya da ita yanzu an ci gaba wai karamar jaka kauyanci ne wata irin wata katuwar jaka yanzu suke ratewa wanda wannan jaka haɗan karamin jariri yana iya shiga ciki tana fitowa ta cire hijabin ta sanya a ciki ta jazib shi kenan ta tsaya good evening shi kuma wannan fasikin ya zo ya ɗauke ta aka je aka yi zina ta mutu da uwarta da ubanta da mijinta duk suna da rai karshe mijin dabbakin ciki ko sallar gawa ta bai ba to kaga auren mazinaciya menene bala'i ne daga sanda ya zama kana tare da mace zuciyarka bata kwanta da ita ba wannan kadai ka shiga bala'i ya karshen rayuwarka shi yasa Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la ha illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan ga masu imani in dai ka san mace mazinaciya ce ta tuba ba ba matakka bace in ka san mace mushirka ce ba ta tuba ba ba matakka bace kun san mutum mazinaci ce yar ku kaman miya kar ku dauka ku bashi zai jona mata bala'i mutum mazinaci ne kada ku dauki yar ku ku danka masa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan tu la yankihu illa zanin aw mushrik Allah ya ce hurrima zalika alal mu'minin Allah ka gafarta mana ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله